Hajiya Aishatu Buhari ta gaya wa shugabanni da matan jam'iyyar APC na jihar Adamawa birnin Yola cewa mutanen da suka sa ba su je gidan gwamna ba su kudi a ba su atamfofi mu bar wannan zancen su je vila ba su kudi mu ba da kudi muna so kowace ta shiga gidanta ta kwanta ta yi bacci da safe ta tashi da 'ya'yanta tare da ita ba tare da an daukar maka 'ya'ya mata ba an yanka maka miji ba a aure ka kai kuma da dole labarin da muke ji kama a jahiliya period shi ne muka gani bana hajiya Aisha aishatu muhammadu buhari kenan siyasar bana yanzu wasu daga cikin yan tawagar matar janar Buhari. tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar filato madam pauline talum ta ce sabanin abin da masharanta da dama suka yi ta hasashe game da zaben 28 ga watan maris din nan addini bangaranci da kabilanci ba su yi wani tasiri ba mana general buhari zai ba masu siyasan karniya da siyasan cuci na maganin addini kunya masu cewa general buhari ya zama president zai kawo zai islamizing nigeria to za ku sha mamaki za ku kwasha kunya na tambayi honorable binta masu garba mace tilo da aka zaba ta wakilci gundumar arewacin jihar adamawa a majalisar dattawa ko ina aka jingine batun raɗe radin nan da ake yadawa wai janar buhari ya faɗa a baya zai soki kujerar matan shugabannin ƙasa da gwamnoni an gobe har aka ce za a yi magana ofishin ba wai sai dai lalle ofis ba ne amma a kanta sai ita da kanta za ta tashi ta taimakawa ba sai an ce a matan shugaban ƙasa ta tashi a cikin mabukon ofis na ta taje ba za ta iya amfani da ofis na minista na women affairs za ta iya neman alfarma kuma a hannun mai gidanta through ministry kamar na education na nemi jin ta bakin wasu matan karkara da suka halarci taron nuna godiya da matan janar buhari hajiya aishatu ta kawo birnin yola sunana talatu sale wallahi muna so ta kwace mana yancin mu na mata najeriya especially arewa gaskiya muna cikin wani yanayin da mun shiga halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah ba ta ikon yadda za ta tafiyar da gwamnatinta kamar yadda allah ya abinda matan najeriya suke jira irin kamun lodayi da matar janar buhari hajiya aishatu za ta yi da zarar sun haye kan karaga ranar 29 ga watan mayu mai zuwa sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola nigeria ya isa kai ya gare ki an ci amana sai da aka yi gwamnatin kawai aka yi ki zo ga tafiyar da babu masu bakar zamba.